Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna Diyam na marubuciya Nafisa Usman Tafida wacce aka fi sani da Maman Mama wanda yake zuwar muku daga tashar kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A ƙarƙashin jagorancin afan Dausayi. A baya mun tsaya ne a inda Diyam ta ji daɗi sosai a ranta. Tabbas ko da sadauki bai fito da sagir ba to kuwa yafe masa ma da ya nuna cewa zuciyarsa ta yi sanyi. Yanzu ɓangarensa ya rage nasa kuma ya taimaka wa sagir ko ya ƙi duk ganin damarsa ne. Taimakon yana da kyau sosai musamman saboda zuri'ar da aka riga aka haɗa amma kuma ba wajibi ba ne ba. da haka ba za ta sake yi masa magana ko ƙoƙarin tursasa shi zuwa haka ba don in ya yi ɗin ya zamanto niyyarsa ta kyautata ta yi masa kyakkyawan murmushi ta ce hakan ma mun gode sosai Allah ya bar zumunci ya ce amin Mrs. Abacha ta harare shi ba na so ya ce okay madam kike so ta miƙe tsaye kamar za ta yi kuka ba na so wallahi ya miƙe shi ma yana mata dariya gaya min to me yasa ba kya so ta ce sai in ji na zama kamar wata katuwar idera. Wai madam, ya yi dariya sosai yana matsowa kusa da ita ya ce to kike so in ce miki? Ta juya ido ta ce diyam, ya ce sadiyam. Ta yi masa gwalo ta ce sholoki, sai ta bar gurin da sauri ta tafi gurin su baya tana wagensa. Ya ɗaga murya ya ce zan kama ki ne ai, amma ba yanzu ba, bata waigo ta kalle shi ba. Wayarsa ta yi ƙara ya duba sannan ya taho gurinsu yana cewa, Lokaci ya yi inda ta gaji da jira ta sa ‘yar asama ta kira mu. Diyam ta miƙe straight tana cewa Allah sarki ta, ni ma na yi misin ɗinta sosai. Ta miƙa masa takardun hannunta suka tafi. Su baya tana ta fushi ita ta ɗauka sun zo kenan. A ƙofar gida ya ajiye su ya ce ba zai shiga ba su baya ta fita da gudu tana ta ɗaukin bawa Asma'u labarin sabon gidan da suka je. Diyam ta yi masa sallama za ta fita kenan sai ya miƙo mata wani kad. Ta karɓa tana dubawa ta ga credit card ne. Sai ya ce ki ɗauki kuɗin da za ki buƙata a ciki ki kuma ɗauki rasimar ja da kika yi wa alƙawari. Kafin ta yi masa godiya sai ya ce badiya ɗinki shi ne fin ɗin. Ta gyaɗa kai tana murmushi. Ta sake buɗe baki za ta yi godiya ya ce ba na son ji. Ko ki fita ko kuma in tafi da ke kuma ba zan dawo da ke ba sai dai a biyo ki da kayanki. Ba ta san ta yi misin inna ba har haka ba sai da ta ganta tukunna. Ta tafi da sauri ta rungume ta tana dariya. Ita ma innar dariya take yi amma sai ta ture ta tana cewa kar ki karya ni. Asma'u ma ta kankame ta tana cewa na yi misin ɗinki sosai a data. Diyam ta kalle ta ce oh Asma'u kin kara girma fa. Inda wannan ai ta ma kamata ya yi a haɗa bikinta da na samarja. Asma'u ta fara buga kafa tana cewa shikenan za ki kunto min ruwa. Dama inna kiris take jira ta dawo kaina. Ta karashe magana tana tafiya ɗaki. Inna ta bi ta da kallo tana cewa yayanki ne ya ɗaure miki gindi ai. Daga ki shi kun tsaya kuna ruwan ido. Amma a ce yarinya kamar ki har yanzu ba ta da saurayi. Diyam dai tana ta yi musu dariya saboda ta fahimci wane yayan ake nufi. Shi har yanzu kallon Asma'u yake kamar ƙaramar yarinya. Diyam ta lura da canji a gidansu, an buɗe fat ɗin Umma an kwashe kayan ciki sannan an gyara shi, amma ba a zuba komai a ciki ba. Ta shiga ɗaki ta yi wanka ta shirya ta yi sallah sannan ta dawo falo suka zauna cin abinci da Inna. Asma'u da su baya da take ta zuba mata hira tana ƙoƙarin ba ta labarin duk abin da aka yi a gidan sanda ba ta nan. Sai Diyam ta ji tamkar gidan ya fi ina daɗin zama. Bayan ta kwana biyu ta wuta ta shirya da niyyar zagaye gidajen 'yan uwa ta gaishe su, inda ta ce, sai ki yi musu sallama kuma, don ba lallai ne ki sake samun zuwa gurinsu ba. Tare da Asma'u suka fita, gidan Alhaji Baba suka fara zuwa. Wannan shi ne zuwan Diyam gidan na farko kuma ta ji daɗin yadda ta ga gidan. Ba kamar dai nasu na da ba, amma kuma ba sa cikin ƙuntata. Babban abin da ya ƙara mata jin daɗi shine ganin Alhaji Baba ya canza sosai ya samu nutsuwa. Fuskarsa ta saki ta rage nuna damuwa. At least ya daina blaming makiya da sauran al'umma a kai su ne suka sa shi a halin da yake ciki. Da fara'a sosai ya amsa gaisuwar ta tare da tsokanarta da cewa mun ji shi har muna tunanin ko sai dai kawai mu ɗaura auren nan in ya so angon ya bi ki can. Ta rufe fuskarta tana jin kunyarsa sai kuma yi mata godiyar kuɗin haya da ta biya masa. sannan ya ɗora da bayanin neman yafiya bisa abubuwan rashin adalcin da yayi mata. Ta katse shi da sauri, Alhaji ni na yafe, ai tuntun na yafe muku tun ma kafin mu rabu da Sagir. Komai ya wuce sai fatan Allah ya ƙara gyara mana zumuncinmu ya ce amin. Ya ɗora da ina son kuma ki sake yi min godiya gurin yaron nan Aliyu. Satin da ya wuce naje na gano Sagir kuma ya gaya min abin da ya masa. ya gaya min ya yafe masa kuɗaɗen da ya ɗaukar masa ya faɗa yana ɗauke yawayen da babban yatsansa kuɗaɗe masu yawa amma ya ce ya bar masa su kuma ya ce min ya haɗa shi da lauyoyinsa za su taimaka masa a kan maganar kwayoyin nan Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ji kan mahaifiyarsa matar da har ta mutu Allah bai ba mu ikon neman yafiyarta ba Ta shiga ɗakin ajiya ta ɗauki Muhammad kyakkyawan yaro har ya warware yana ta shan madarasa. Sai kuma ta shiga ɗakin Hajiya Yalwati inda a can ne ta fi daɗewa suna ta hira da murja da sauran 'yan matan suna ta competition gurin farantawa Diyam. A gidan kawu Isa shi ma ya karɓe ta sosai shi da iyalansa sun jima suna hira yana ta yi mata nasiha a game da aure. Sai ta ga kamar wani change ne ta samu na ƙoƙarin gyara tsakaninsu da Alhaji Babba. Ta ce kawu Mu kuwa za mu ji daɗi idan komai ya wuce tsakaninka da Alhaji, ku ne iyayenmu, ta yaya za mu yi zumunci idan ku ba kwa yi? Sai ya girgiza kansa ya ce, Uwata, shi zumunci yi min ne in yi maka, shi Alhaji babba son kansa da son ɗansa ne ya jawo igiyar zumuncinsa da mutane duk ta gutsire. Ni fa wai kyautatawa ce na yi wa yaron nan na ɗauki yarinyar nan na ce na ba shi ita a ɗora musu aure, saboda in gyara zumuncin da na yi tunanin kamar ya samu ɓaraka. Amma kin ga sakayyar da ya saka min da shi. Da na je gurin uban na gaya masa ga abin da ɗansa ya yi. Maimakon ya nuna alhininsa kuma ya kira yaron nan ya nuna masa laifinsa. Sai ya shafa wa idonsa toka ya ce shi ba ɗansa ne ya yi ba, ko tambayar yaron ma fa bai yi ba. Yanzu ga shi nan ya ga sakayya ai. Ni kuma ga shi an bar ni da yarinya ni ina ganin na kai ta kwalliyarta yau a can. Ina tunanin kamar na rufe maganar. Ashe duk jama'a kowa ya sani. Jiya jiya ne na fito daga masallacin unguwa, naji ana maganar, yanzu waye zai aure ta da wannan tambarin? Menene makomar rayuwarta da na ziraar da za ta fito daga gare ta? Iyam tayi shiru tana tunani sai ta ce, yanzu kawu, za ka haƙura idan Sagir ya fito ya auri Suwaiba? Suka buɗe sabuwar rayuwa suka kuma riƙe ɗansu, za ka yafe masa ka dawo da zumuncinka da Alhaji? Ya yi shiru yana ɗan jujjuya ƙafa sai ya ce yaushe Sagir ɗin zai fito. Diyam ta ce very soon insha Allahu. Sai ya ce Allah ya fito da shi lafiya. Abin da za su yi shi da mahaifinsa idan ya fito ɗin shi ne zai zama tubalin ci gaban alaka a tsakanin mu A cikin gidan sai Diyam ta gaba ta ji daɗin ganin Suwai ba duk shara mai duk da cewa ita mai ƙiba ce, amma yanzu duk tasirin ce farin ma ya ragu, amma sai Diyam ta danganta hakan da haihuwar da ta yi. Sai da Diyam ta zo tafiya sannan Suwaiba ta biyo ta da niyyar raka ta sai ta ce Diyam kin ga Jawad a gidan Alhaji? Diyam ta gyaɗa kai tana kallon ta sai ta yi murmushi kawai. A nan Diyam ta fahimci matsalar Suwaiba. Kewar jaririn da take sai ta ce Diyam na ga abban ya sakar miki fuska don Allah ko za ki masa magana ya karɓo min Jawad? Diyam ta yi shiru bata ce mata komai ba saboda ita dai ba za ta iya wannan rashin kunyar ba. Sai dai kuma ta tausaya wa Suwaiba saboda ta san zafin rabuwa da ɗa, musamman ma wannan da yake ɗan jaririn da ko nono ba a bar ta ba shi ba. Amma Hausawa sun ce idan ɓera da sata to kuwa daddawa ma tabbas da warinta. Tabbas Sagir ya yi laifi amma kuma ita ma Suwaiba da akwai nata laifin da har ta bari daɗin bakinsa da kyawun fuskarsa suka ruɗe ta, ta buɗe masa ta ya mata ciki. abinda suka shuka ne ita ma ta girba. Sai Diyam ta yi tunani a kan lalacewar zumuncin zamani babban dalili a fahimtar ta shi ne son kanmu da muke da shi da kuma nuna son 'ya'yan mu a fili. Yes, an sani kowa yana son ɗansa amma Hausawa sun ce kaso naka ne duniya ta ƙi shi, ka kuma ƙi naka duniya ta so shi. Duba misalin uwa in ta kama ɗanta tana duka idan ya yi laifi, sai ku ga mutane sun tafi da gudu sun karɓe shi a hannunta suna ba ta haƙuri suna kuma lallashinta. Amma idan da a ce zai yi laifin ta goyi bayansa ta nuna cewa ba laifi yayi ba, sai ku ga mutane suna yi musu tsinuwa daga ita har shi. Daga nan kuma za su fara ja baya da su, za su yanke zumunci da su. In yayi laifin ma babu mai kwaɓarsa, babu mai hana shi. Wannan tsarin da na ga Wannan tsarin na daga ni sai 'ya'yana shine tsarin da ya tarwatsa zumunci. A gidan mama suka kai har dare, Diyam ta tambaye ta shawara akan kayan ɗakin da za ta yi wa Samarja. Shin ta siya musu kayan ne ko kuma ta ba su kuɗin kowa ya siya da kansa? Sai mama ta ce, ina ganin ki sai musu furniture sai kuma ki ba su kuɗin da za su yi sauran kayayyakin amfanin su tunda kowa da irin test ɗinta. Sannan suka yanke shawarar irin kayan da za a siya da kuma adadin kuɗin da za a ba su. Sannan mama ta ce, to ke kuma fa menene naki shirin? Liam ta sun kai da kata tana wasa da hannayenta mama ta ce ba kunya zaki tsaya ji ba fa magana zaki sosai dan ba kya gari ne da tuntuni ya kamata a fara yi miki gyaran jiki da sauran abubuwa amma tun da kin dawo yanzu za mu fara insha Allah kin ga akwai tsumin maman Farida shine gatan da ake yi wa kowace amaryar da za a yi aurenta a yanzu ko matan aure ma za su iya amfani da shi very few and natural babu algus Ga lamba ɗinta nan zan baki kira ta ki oda. Za ta kawo miki har gida ki sha kuma sai ki ajiye lamba ɗin daga baya ma kiya ci gaba da karɓa. Ta karanto wa Diyar lambar. Sai kuma ta nemi Diyam ta sanarwa da sarauki cewa za su zo ganin gida ita da Anta Fatima don su san yawan kayan da za a siyo. Amma da daddare da Diyam tana waya da sarauki ta gaya masa sai ya dariya ya ce wani kaya za a siyo. ki ce musu su yi haƙuri na yi musu shigar sauri har na bayar da odar kayan gida ga baki ɗaya za a sa komai da komai sai dai in an gama sakawa sai su zo su gani in akwai gyara su yi mana da diyam ta gaya wa inna sai ta kama faɗa wannan wani irin abu ne to wannan kuɗin da suka kawo a cikin jaka kuma me za mu yi da shi Ramaisa ta zo har gida suna maganar gyaran jiki da Diyam ta ce akwai ajiya Hannatu Sokoto. Mutuniyar ta ce amma ta zauna a Sudan da haka ta iya gyaran jiki sosai kuma duk kayan ta ma daga Sudan take zuwa da abinta. Ni ma wata matar abokin Abba Najwa take bani labarinta. Aikinta akwai tsada don don matar manyan mata ne kaɗai suke iya kiranta amma kuma fa akwai kyau don sai ta mayar da ke tamkar jaririya. Sarauki kuwa in ya shigo hannunki to kuwa ya kaɗe har ganyensa. Ta ƙara ce magana tana dariya diyam ta dungure da sai kuma ta ce to ki sa a haɗa ni da ita mana. Ramaisa ta harare ta ta ce au na ɗauka ai ba kya so. Tunda aka haɗa diyam da na ta sako ta ce kenan komai ya canza mata. Matar ta karɓi kuɗaɗe da yawa a gurin diyam amma fa tana fara aiki a kan ta diyam ta san cewa Lallai wannan aikin na gaske ne, kullum sai ta zo kuma kullum da kalar gyaran da take yi wa Diyam. Tun daga kan gashin kanta zuwa faratan 'yan yatsun hannayenta da ƙafafuwanta. Babu abin da gyaran bai shafa ba. Yau a shafe ta da wancan a wanke da wannan, gobe a saka ta ta tsuguna a kan wancan turaren, jibi kuma a ba ta wannan a ce ta ci, ita kuma wani kuma a ce ta yi tsarki. ga ta kuma a jiƙa ta ga baki ɗayanta a wanke ta har bakin dam sai da aka yi masa gyara na musamman yadda zai ba da wani sirtaccen ƙamshi ga kuma tsimin maman Farida da diyam ta kira aka kawo mata shi har gida wanda tana sha sau ɗaya ta tabbatar wannan ba na wasa bane ba don haka ta yi wa namba ɗin kyakkyawar ajiya don gaba A gefe guda kuma ta yi ɗinkuna na fitar biki duk da dai ita har yanzu tana nan a kan bakarta na cewa ba za ta yi taro ba, wanda Inna za ta yi kawai ya wadatar. Sadauki kuma a nasa ɓangaren baya samun zama sam, kullum yana cikin zirga-zirga tsakanin Maiduguri da Kano. Famili ɗinsa duk sun taho daga kanada suna Maiduguri, suna nasu shirin, kamar yadda Murjanat ta faɗa. Lokacin da suka gabatar masa da jerin event ɗin da suke sanyi na biki sai ya ce no, ku yi fatis ɗinku ku kaɗai amma ni ba za a fitar min da mata ana tallata ta a duniya ba. Duk suka juya suna kallon Murjanat ita kuma ta ɗaga kafaɗa ta ce dama na gaya muku. Abin da kawai sadaukiyar da za a yi shine wushe-wushe wanda yake bikin al'ada na Kanuri. Sai Mothers Event da mama za ta yi wa shekaru kai amarya don a nuna wa 'yan uwa amarya ita kuma ita ma kuma ta san su. Diyam ta kira Humaira matar yayan Bassam ta tuna mata zancen bikinta. Ban sani ba ko za ki samu zuwa. Humaira ta ce, Abin da ma za ki ce kenan, zan zo mana. Ai ina lissafa da lokacin dama already na tambaya har an bar ni ma. Insha Allah kwana ma zan yi tare da ni za a kai ki gidan Mr. Abacha. Sun jima suna hira sannan suka yi salama ana bugo kati diyam ta sake tura mata. Sannan kuma ta tura mata na ɗaurin aure ta ce ki nuna wa Bassam ko zai samu damar zuwa. Satin biki ya zo su mama sun je sun ga gidan diyam kuma babu abin da suka gyara saboda babu abin gyarawa. sai dawowa da suka yi suna riƙe baki suna ba da labarin aljannar duniya da suka gani mama ta ce har su baya an yi mata ɗakinta da set ɗin gadonta da komai na ta. ranar talata diyam ta yi baƙi sa'adatu falmata fanna da adama gabaki ɗayansu da akwatunansu tunda ya ƙi yarda mu yi dina da launching da bridal shower da cocktail party gwara mu dawo gidan su amarya mu zauna mu yi ta kallonta in ji murjanatu tana turo baki Diyam ta yi murmushi tana tare su. Da alama shi kansa yayin nasu bai san da zuwansu ba da bai gaya mata ba. A ranar ne sauran sisters ɗin sadauki suka fara ganin Diyam a zahiri. Gashi kuma ma ta sha gyara sai abin yi musu duka biyu. Adama ta ce, gaskiya pictures ba sa yi miki adalci Diyam. Ke kyakkyawa ce sosai. Murjanatu ta kama hanta tana shafawa ta ce, so kike ki kashe min yayana ko? Fat ɗin Umma inda ta sa aka shirya musu aka yi musu shimfiɗu, aka saka musu duk abubuwan buƙata, sannan aka kai musu kayansu can suka sauka. Sai Diyam ita ma ta koma can tare da su baya da Asma'u, suka bar wa Inna da ‘yan uwanta da suka fara zuwa daga kwallere Fat ɗinta. Wasa-wasa sai ga gida ya ƙara cika, kusan duk wanda ya zo daga kwallere sai ya ce a nan zai sauka. Da Asma'u ta tambayi wata mai yasa ba sa tafiya gidan Alhaji Babba, shi da yake auren 'ya'ya huɗu sai ta ce haba 'yar nan kowa ai yana son ɗan maiƙo-maiƙo ko jin haka ya sa ina ta aika wa Dajiya Yalwati kuɗi da kayan abinci ta ce saboda baƙi kamun amare sumarja an saka shi ranar Alhamis Juma'a kuma angwaye su shirya dinarsu da su da ƙawayen amare Asabar za a yi ɗaurin aure wanda shi ne za a haɗa da na Alhaji Babba ya ba wa kawu Isa walicin yaran duk su ɗin shi kuma zai yi walicin diyam. Ranar Asabar ɗin ne kuma za a yi ni sanar da daddare za a kai amare. A ɓangaren diyam kuma babu kamu babu dina sai bushe wushe ranar Friday sai ɗaurin aure Asabar da safe. Sannan inna ta yi ne ta a gida da daddare kuma a kai amarya. Amma ranar Laraba sai ga mutane daga Maiduguri wai sun zo kawo kuɗin cincin Aka tarye su sosai aka kuma karrama su amma kuma aka yi ta mamakin wannan al'ada da cincin. Mama ta ce, to yanzu cincin ɗin za mu zo mu soya ko kuma me? Alhamis da safe Hannatu Sakkwato ta yi wa Diyam ƙunci ja da baƙi mai ɗan karen kyau sannan kuma ta yi mata kitso. Shuku ƙanana-ƙanana duk a cikin aikinta ne. Da yamma Diyam ta shirya ta yi samfur kwalliyarta cikin atamfa riga da plain zani. Ta ɗauki in-laws ɗinta suka tafi gidan Aunty Fatima. inda a can ne za a yi kamun waɗancan amaran Amma Diyam tana zuwa sai kallo ya koma sama, kowa ya kalle ta sai ya sake gowa. Wai Diyam ce wannan? Diyam ke ce kuwa? Har sai da ta gaji don haka kafin a gama mata ta gudu ta dawo gida. Tun a daren sadauki ya gaya mata za su yi baƙi washe gari Friday, da wuri Humaira ta zo gidan hakan ba ƙaramin faranta ran Diyam ya yi ba. Suka haɗu da Rumaisa, Rufai da Asma'u, da kuma Asma'u. A ranar 'yan uwan ango suka zo gari gidan Alhaji Bukar suka sauka. Daga nan kuma suka taro gidan su Diyam kawo kayan gaisuwar uwar amarya. Set guda aka yi wa Inna na kaya tamkar wanda aka haɗo mata lefe. Sai kuma kayan ƙunshi iri-iri waɗansu ma ko sunansu su Inna ba su taɓa ji ba. Su kuma a nan gidan suka haɗa musu goma sha tara ta arziki na nau'ikan kayan ciye-ciye. Fura da nono kan ba a maganarta saboda tambarinsu na Fulani. sai gurasa ita kuma shaidar su kanawa ne sai kuma sauran abinciccika da kala-kalar nama da drinks har sai da suka ci suka bari suka kuma yi take away da za su tafi suke tsokanar su sa'adatu wato don kun yi yaya shine kuka tare a nan to sai ku bi tare gidan miji ku yi mata zaman ɗaki Asma'u ta yi saurin cewa ni ce 'yar zaman ɗakin ai daga nan kuma sai aka fara shirye-shiryen wushe-wushe A gurin taro na Mina Event Center, an yi decorating gurin da traditional costume na bare-bare. Falmata, wadda take registered beauty center ita ce ta zauna ta tsara wa kwalliya, sannan suka nannaɗe ta da flowering lafaya mai kalolin red and blue. Su kuma 'yan mata duk sun yi kwalliyar blue shadda da aka yi wa ɗinkin riga trikwata da skirt, sai kuma suka yafa jan mayafi. Duk abin da suke yi diyam tana jin su ne kawai, amma ita Hankalinta ya fi tafiya ne akan murnar yau za ta ga sarauki. Don rabonta da ta gansa tun ranar Monday da ya tafi Maiduguri, zai taya Fafa shirye-shiryen saukar baƙinsa da za su zo ɗaurin aure. Bayan magariba motoci suka zo aka yi ta ɗibar mutane ana kai su. Kowa cewa yake yi zai je saboda kowa yana son ya ga wannan al'ada ta bare-bare, sannan kuma kowa yana son cin daɗi. Sai da aka gama kwasar mutane saura diyam da 'yan mata. sannan sadauki ya zo ɗaukar ta aka kawo kuma wata motar da za ta ɗauki ƙawayenta ya kira ta ya ce ta fito su tafi aikuwa duk su fanna suka taho rakiya da kuma tsegumi suka hango motar da ya zo da ita tun daga motar suka fahimci cewa yau a shiryen su yake almustapha ne a sit ɗin driver. kuma dama yana daga cikin samarin murjanat don haka ta buɗe sit ɗin kusa da shi ta zauna diyam kuma aka buɗe mata baya inda sadauki yake zaune ta shiga ta zauna kusa da shi aka rufe ƙofar Adama ta zagaya set ɗin da yake ta yi knocking window, ya sauke glass yana kallon ta yace ce ya aka yi? Ta yaya Aliyu dan Allah in shigo in zauna a tsakiyar ku, kaga waccan motar kamar ba za ta ishe mu ba. Ta she magana tana kokarin yin dariya, bai ce mata komai ba sai ta yi winding of glass ɗin, yana murmushi yace yaran nan so kuke ku mayar da ni kaka. Sai kuma maganar ta maƙale ya kasa kammalawa, saboda jiyowa da ya yi. suka haɗa ido da Diyam da take kallonsa saboda kyawun da ya mata, ko kuma mai bi don bata saba ganinsa da manyan kaya bane ba. Bakinsa ya motsa a hankali amma Diyam bata ji mai yace ba, sai ta tambaye shi yace tasbihi nake yi ga Allah, mahaliccin kyawawan surori. Ta sunkuya da kanta tana wasa da hannunta sai ya bani da kallo. Idonsa suka sauka akan tsararren ƙunshin da yake kwance akan farar fatarta. Ya ce wadda ta yi ƙunshin nan ko nawa aka biya ta ci kuɗinta. Diyam ta masa fari da ido ta ce, har da kitso ta yi mai. Ya ce, zan iya gani? Ta makale kafaɗa ta ce, ba yau ba, ya ce, gobe ne dai kaɗai. Ta rage min, amma ban sani ba ko zan kai gobe. Da wannan abin da kike mun da ido ba na jin zai bar ni in yi bacci yau. Dariya suka ji murjanarsu ta yi daga gaba. Sadauki ya kalle ta ya ce, ko ki yi shiru ko kuma a soki ki ki hau nafef. Almustapha ɗan waigo ya ce, amarya, ni ko gaisawa ma ba a bari mun yi da ke ba. Sarauki ya ce, Hai, juya ka kalli gabanka. Janet ta ce, An fara, yau zan ga yadda za a yi wannan taron. Sarauki ya ce, Kin yi shiru ne ko kuma a yi fakin ki fita? Almustapha ya ce, In ka sauke ta sai dai ka zagayo ka ja motarka da kanka. Diyam dai tana jin su tana ta murmushi. Ita kanta ta san ta yi kyau kuma ta san yau za a yi rigima da Sarauki. Duk kuwa da cewa komai nata a rufe yake fuskarta da hannayenta ne kawai a buɗe. Tawa masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa da kundin Hausa nobel star da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.